da farko mai tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce don Allah malam ina so a yi min bayani akan matan da suke yin kwalliyar nan da take canja halitta da kuma masu yi musu saboda da yawansu idan an yi musu ba sa yin sallah har sai sun gama sabgoginsu Don Allah malam a yi mana bayani assalamu alaikum wa rahmatullah idan kana nufin sana'ar kwalliya ta make up ko wannan ba haramun ba ce amma akwai abubuwan da ake yi a cikinta na haramci to wannan su ne abin gujewa kamar askin gira da yi mata gyaran fuska wannan haramun ne kamar ƙara gashi wannan haramun ne kamar sa ɗan buda a feƙe haƙori don ya ba da wushirya wannan haramun ne kamar yin tatu zane a jiki da wuta ko da reza ko da wuƙa wannan duk haramun ne amma wani abu da za a shafa ko da a ce kamanni sun canja amma za a zo a wanke shi ya tafi kamannin su dawo daidai wannan ba haramun ba ne tun a zamanin annabi akwai kwalliya mata sukan yi kuma akan yi musu nana aisha tana ba da labari lokacin da za a kai ta gidan annabi bayan an yi aure sai da aka kai ta waɗansu mata na madina suka shirya ta suka kintsa ta irin yadda ake shirya amarya ake kintsa ta kamar da yadda muka sani a yau ai mata kwalliyoyi na zahiri a tsabtace ta kila ma a bata waɗansu abubuwa na gina jiki ta cicci ko ta shasha waɗanda dukkaninsu ba za su cutar da lafiya ba ta wannan ba laifi ba ne tun zamanin annaba ana yin wannan amma batun cewa in an yi ba a sallah sai wani lokaci to ai wannan ba laifin mai yi ba ne laifin wanda aka yi wa ne dan na tabbatar da cewa ba wata mai makeup da za ki je yin kwalliya a wajenta ta ce in ne miki fa kaki sallah ko kuwa a gaba zai yi ba sai dai ke ce dan kina ganin bari kwalliyarki ta dade tunda da an wanke kuma inda za a wanke din eh, eh, eh, inda ake kwalliyar daga cikinsa akwai gabban alwala dole in an zo sallah sai an wanke to ni a irin haka ma abin da ya kamata da mata su yi alwalar su tun kan ai makeup din sai su yi ta sallolin su da makeup din su ko in dai alwalar bata karye ba ai kaga ba bukatar sai an sake me wata alwala to kaga tunda ba za a sake alwalar ba kaga ai ba sai an wanke fuska ba ba sai an yi an wanke makeup din ba kuma sai ki kiyaye lokacin da za a yi biki kaki ci alala kaki ci kosai kaki ci wake <laughs> dan in kika ci kika je kika yi makeup kuma ciki ya warware kaga dai dole sai an yi alwala kuma wannan makeup din gashi da tsada wani sai ka ganshi makeup shafe-shafe ne kawai za a yi amma ka ji dubu hamsin har da dubu ɗari hoda ce kawai za a shafa cikin wasu 'yan mintuna da wasu 'yan goge-goge da 'yan ko da yake ba 'ya ba ne ba fa duk da ina faɗa saboda ni namiji ne amma mace ba kwalliya ai ba magana da haka ita wannan kwalliya da kake gani jigo ce a rayuwar mata in ka cire addinin su ba abin da ya fi musu ita ko akwai in ka cire addininsu tauhidinsu da sallah to ba abin da ya fi wannan shi yasa kullum mace abin da take tambaya menene abin da zai fito da gashi saboda ita kwalliya a wajen ta jigo ne a rayuwarta kuma annabi ya ga haka ya tabbatar har ma ya aibata wa masan da matan da ba sa haka manzo Allah ya ce aibi ne mace ta zamo da hannunta fari kamar na namiji a ga mace hannunta fari kal kamar yadda ake ganin naka fari kal ya kamata mace duk lokaci a ce tana kunshi da wani ya kode a ƙara wani da wani ya kode a ƙara wani shi yasa annabi in ka miƙo masa hannu bai ganka ba baya taɓa hannun sai ya tambaya hannun waye in na namiji ne ya sani in na mace ne ya sani in aka ce hannun mace ne sai ce ya naga hannun mace haka ai bai kamata hannun mace ya zama haka ba da haka kwalliya ita mace dama ya kwalliya ce tun asali Allah ya ce awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil qisami ghayr mubin haka ita mace kwaliya rukuni ce daga cikin rukunin rayuwarta kuma wani abin da zai baka mamaki duk wannan kwalliya fa da ake dan kai ake dan kai ake ta je ta kashe ko miliyan nawa za ta kashe dan ta gyara jiki wa ta gyara kai ba wai gyaran ita ta yi amma ba ita za ta ci moriyarsa ba gadan amarya ne mai ɗaukarsa baya hawa gadon amarya mai ɗaukarsa baya hawansa ko ka taba ganin an ɗauko gado da ango ai ba zai yi ba ai shi gadon amarya ka'idarsa mai ɗaukarsa baya hawansa ya dai a samu waɗansu samari irin su mudan ɗin nan haka ya <laughs> su je su ɗauko ya yi ma dariya don na fasa kwai wata ran zan rama ma <laughs> da haka dai yan uwa musulmi mata ku kiyaye kada kwalliyar duniya ta sa ku rasa kwalliyar lahira domin ita kanta alwala da kake gani ana yi a ranar lahira kwalliya za ta zame wa mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta za su tashi suna fari suna kyalkyalin goshi saboda alwalar da suke yi to kya yadda da make up din minti biyu minti uku ko in yayi yawa na awa biyar ko na wuni daya ki ki alwala ki rasa kwalliyar lahira ta dindindin wannan kaga asara ce haka iyayenmu mata kuna da dabarun da za ku yi ku ci duniya ku ku ci lahirar ku in za a yi miki kwalliya a yi miki ita lokacin da kin riga kin daura alwalaki kuma ki yi kokari ki kiyaye alwalar tsawon wuni sai ki ta sallakin ba ki wanke kwalliyar ki ba ko kuma in kwalliyar nan sai da daddare za a amfana da ita to bari sai an yi sallar isha sai a yi miki ko bari sai an yi magariba gab da isha sai a yi miki ko bari sai an yi gab da magarba a yi miki ki magarba ki isha tun da kusa suke da alwalaki daga nan ko alwala ta warware shi kenan sai ki ci gaba da kwalliya ki tunda yawancin bikin ma wani lokaci za ga da daddare ake yin sa dina ne fati ne menene ai da daddare ake aka fi ko to wannan dai kenan takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya amin ya ce don Allah ina tambaya akan sunan amara domin ina so na sa wa ‘yata sunan suna ne mai asali amara amma amaratu ne amaratu shi ne bahaushe yake cewa amara kirjin biki amma amaratu ne amaratu ta macen umaru ce umaru ita kuma sai a ce amaratu kamar amiratu ne ta macen amiru ko amira ta macen amiru an gane ko yawancin sunayen laraba akwai maza akwai mata a cikin lafazi bambancin na macen da namijin ana sa ta utanis ta kuri da muke faɗa a karatun hausa a karatun gida na allo an gane ko da haka za ka iya cewa amuru namiji amratu ta mace ko ya zama umaru amratu domin da amuru da umaru makotan juna ne duk da wancan ana ƙara masa wawun a ƙarshe wancan ba a ƙara masa to amma amratu sai ta zama ta macen ko su biyun ko kuma ɗaya daga cikinsu. su da dai suna ne mai kyau imamul auza'i yana cewa in kana son ka san waɗanda suka fi kowa sanin hadisan na na aisha to mutum uku ne na farko akwai urwa ɗan zubairu an gane ko na biyu akwai eh, amaratu bintu abdurrahman amaratu bintu abdurrahman yar jika sayidina abubakar ce mahaifinta shine abdurrahman ɗan abubakar shakikin na na aisha to amma ya riga aisha rasuwa ƙaninta ne su biyu suke uwa ɗaya uba ɗaya a gidan sayidina abubakar ɗakin su ɗaya to da ya rasu sai Aisha ta ɗauki ‘ya'yansu sai ta rike to ‘ya'yan daga ciki akwai ita wannan Amara bintu Abdurrahman saboda ta kasance tare da Nana Aisha ko da yaushe ta lakanci hadisan da Aisha ta sani tana yi wa Aisha tambaya kuma lokaci Aisha za ta yi fatawa a gabanta ta ji to haka nan Urwa ɗan Zubairu shi ma jikan Sayyidina Abubakar ne amma ta hanyar Nana Asma'u Asma'u ita ce babbar 'yar Abubakar ta girma Aisha da shekara goma ba su ɗaya ba amma babansu ɗaya to asma'u ta haifi ƴaƴa da yawa sai ta rinka ba aisha tana yaye mata saboda ita aisha bata haihu ba daga ciki akwai ɗanta abdullahi ɗan zubair wanda da shi ake wa aisha ɗin alkunya a ce ummu abdullahi da shi abdullahi ba ɗan aisha ne na cikinta ba ɗan yayarta ne asma'u to akwai ɗayan namanta kowa in na tuna wata rana na gaya muku imamul auza ya ce waɗannan guda ukun su suka fi kowa sanin hadisan aisha oke da kasim ibn muhammad shi ma dai dan uwan na aisha ne dan muhammad dan abubakar ne kasim ibn muhammad to da dai sunan amara yana da asali tun zamanin sahabbai ka iya sawa yaka don ta samu albarkar masu suna takarda ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa Ya ce Allah ya kara malam lafiya ya kuma saka wa malam da mafificin alheri amin Allah ya saka mana baki ɗaya ya kare mu baki ɗaya ya ce malam na kasance ni ɗaliban makaranta ne a ƙarshen shekaran mu ta farko a makaranta a makarantanmu akan tura mu mu je ma'aikata aiki domin mu ƙara gogewa sosai mana irin abin da ake kira da sabis ko makamancin haka koyan aiki ko to ya ce hakan tura su su je koyan aiki a wasu ma'aikatu don ƙara gogewa ya ce ni an tura ni wani local government a cikin ƙananan hukumominmu na kano malam bisa tsari aikin ɗalibi baya bisa tsarin aikin ɗalibi baya biyan komai domin kuwa gwamnati tana biyan ma'aikatanta amma bayan mun gama aikin za mu koma makaranta sai wanda na yi aikin a wajensa ya ce sai na ba shi wani abu kafin ya bani satifiket kenan leta wadda zan kai makaranta ta nuna shaidar na yi aikin to shine tambayarsa ya ce malam idan na ba shi wannan kuɗin ya zama cin hanci kenan a kai a wajenka ba cin hanci bane amma shi a wajensa cin hanci ne tsinuwar da annabi yawa mai karɓar cin hanci da mai bayarwa kai bata shafe ka ba shi ta shafa domin kai zalunta ka aka yi kamar yanzu ne a kama ka a police station bayan annabi ya hana ba da cin hanci da karɓa sannan kuma gwamnati da kanta ta ce bail is free amma kuma duk da haka gashi a rubuce amma ma'aikata suna karɓa to a irin wannan lokacin kaga sawa mutum suke biya dan baka biya ba ba za su sakan maka dan uwanka ba ko kai kanka ko wani abu to a irin haka kaga sun saba wa ka'idar addini kuma sun sabawa ta ƙasa in ka ba su kai zalunta ka suka yi cutar ka suka yi tsinuwar a kansu take su kadai banda kai to haka nan irin kuɗin da kwastan suke karɓar mutane bayan ka je ka yi oda abin da ka siyo doka bata hana a shigo da shi ba sannan duk harajin da ake biya ka biya duk ka'idar da ake cikawa ka cika sai kuma su zo su kama maka kaya kuma sai ka je ka bi wancan ofis ka bayar ka ofis ka bayar dan ka karbi kayanka a wannan yanayi kai ba cin hanci ka bayar ba akai in ka bayar sai ka sai Allah ya saka ma idan kana da zakakurancin da zaka iya ja da su ka kai su kotu ka ɗau lauyoyi ka kwaci haƙƙinka wannan shine abin da ya kamata amma in ba za ka iya ba sun fi ƙarfinka saboda yanayin da ƙasar take ciki to shi kenan sai ka ba su danka ka kubuta sai kai Allah ya isa kuma kamar yadda na faɗa ba ko baka yi Allah isa ba Allah sai ya saka ma don wannan zalunci ne an ɗauke ku ana biyan ku aiki don ku koya wa al'umma kuma ku dawo ga al'ummar kuna daɗa karɓar wani abu a hannunta wannan zalunci ne haramun ne Allah bai yadda ba kuma ba wai sai jami'an tsaro ba ba sai kwastam ba ko ma wane ne aka ɗauke ka ana biyan ka ƙa'ida akan wani aiki kuma kai aikin sannan kana jiran mutane su baka wani abu to wannan zalunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da suna gululi duk abin da ka dauka ka karba sai ka zo da shi ranar tashin alkiyama a kanka a kanka wata rana annabi ya taba tura wani ya je ya karbo zakka ma'aikacin gidan zakka ne ana biyan sa kuɗi na aikin yana cikin amilina alaiha amma bayan ya je shi ba ma shi ya ce a bashi ba amma mutane sun bashi zakka sun bashi zakka kuma sai suka ɗauka wasu kayan suka ce wannan kuma naka ne na dan aiki da ya zo gaban annabi bayan ya ware na zakka sai ce wannan kuma nawa ne sai annabi ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canja tuni hau mumbari ya ce me yasa za mu ɗauki ɗayan ku aiki muna biyan sa kuma ya zo mana da kaya ya ce wannan nasa ne wannan namu ne me yasa ba zai zauna a gidan uwarsa ko ubansa a bashi ba in kana gidan ku za a kawo a baka duk abin da aka kawo aka baka ta sanadiyar aiki aikin ne ya ja kuma illar abin da shari'a take gujewa ta wannan hanyar ne ake fara sabawa doka duk mutumin da aka ce je ka tirsasa shi yayi kaza na daidai sai ya ɗauko kyauta ya baka togo ba in ka ga yana ba daidai ba ba za ka iya hana shi ba saboda wancan kuɗin da ya baka kaci kuma daman su mafi yawan masu ɓarnar wannan suke fakewa da shi yanzu sai ka ɗauko kayan laifi sai ka taho da canjin naira ashirin ashirin ka zo kawai yan sanda suna hanya kana danna wannan naira ashirin wani ma naira biyar zaka sun mar shi kuma saboda son sata ya ɗauka dubu ce ya karɓi naira biyar sai ka wuce ya ga naira biyar ce kuma ko ka ɗauko kayan da za zaka rugurguza gari shi ba ruwansa kuma fa an ɗauke shi da bindiga da albashi da komai don ya tsare rayuwar mutane amma cikin dare motoci suna safara da kayan laifi da kaza da kaza ana raba naira hamsin hamsin naira ashirin ashirin ana wucewa da masu laifi ana wucewa da kayan laifi wannan cin amana ne ba kaɗan ba zalunci ne ba kaɗan ba in ka ce to ai albashin baya isan mu to ka aje aikin man dole ne mu ka aka da igi aka ce zo kai aikin ɗan sanda ka tafi ƙauyen ku kai noma ka san ba za ka yi ba zai ka aje musu aikin su wanda ya ga zai yi ya zo ya yi amma da ka'ida ga albashi ga komai ba hujjar cewa to ai su kaza ake biyan su su suna can Abuja sun kwanta suna danna manyan kuɗi kai ma tafi ka danna manyan kuɗin Abuja amma dai wannan na gadi da ka ɗauka na amana na tsare rayuwar mutane in ka san ba za ka iya akan wannan albashin ba ba su ka bar musu aikinsu su ka tafi ka je kai wani in ya so in suka ga kuna bari kuna bari ba za ku yi aikin ba za su nemi dalili me yasa ba ku yi sai ku ce albashi ne kaɗan a ƙara in ana so mu yi shikenan amma ba ka karɓa albashin kuma ka ƙi yin aikin ba wannan gaskiya bai dace ba zalunci ne so da haka ya kamata mutane mu fahimci wannan kuma za ka ga 'yan sanda na gargari in sun san albashin baya isa su kuma daman shi yasa gwamnati ma ta tsara aikin da shifting ba wani dan sanda da aka dauke shi aiki 24 hours kwana da wuni shifting ake aikin akwai lokacin da zaka iya tafiya kai wata sana'a yanzu 'yan sandan da ake kai su kauyuka masu wayan cikinsu sai su koma suna noma su koma suna kiwo kai na san lokacin da ake sana'ar caba akwai 'yan sanda da yawa 'yan acaba ne da sun cire kakinsu za su tafi su sana'a caba su rufa kansu asiri ba su dogara da wannan yaki halai yaki haram din ba to irin wannan su zaka ga sun wanye da lafiya 'yan sanda su gama al'umma su suna son su suma suna son su su gama da mutunci su gansu ka gansu a kyakkyawar kama amma duk dan jami'in tsaro ba sai dan sanda ba wanda ya ɗaukar wa kansa hanyar cin haram cutar mutane tare da saba doka da oda to ƙarshe ka bai ishe ka ba ka mutu da yunwar duniya abinda mutanen suke baka bai kai maka ko ina ba kuma ka je ka wulakanta a lahira ba kuma sai ɗan sanda kaɗai ba duk wani wanda aka ɗauke shi aiki na amana ana biyansa ya zamo yana irin haka to wallahi ƙarshensa ba zai tsinan komai a rayuwarsa ba saboda daman albashi komin yawansa in kai ka san albashi ka san aikin albashi ka laƙance shi komin yawansa baya isa komin yawan albashi ka je ka tambayi yan majalisa da ake ba su miliyan kaza ka ce suna kai musu wata saboda su ita dukiya ce da ba ta da albarka kamar kuɗin gado ne ba su da albarka saboda a ka'idar rayuwar ɗan adam duk abin da za a ce kaza za ka samu a yi maka iyaka to ita kuma zuciya sai ta haura wannan kazan a lissafi ko ta kure shi saboda da kaji cewa dubu goma za ka samu a ƙarshen wata to abinda zuciyarka take tunani to ka sayi kaza sayi kaza sai ka ga ta gama kasafta dubu goma kan dubu goma ta zo galibi haka ne shi yasa kasuwanci ko sana'ar hannu kaga ita ba ta da ƙayyadajjen samu amma ta fi me albarka saboda asali zuciya ba ta ɗamfaru da zan samu kaza ba kawai falalar Allah ce take kawo abin in an samu sai a yi in ba a samu ba sai a haƙura an tambayi manzo Allah ayyul kasbi atyab wani kuɗi yafi tsarki wani kuɗi yafi albarka a cikin dukkan sana'o'in da ake a samu kuɗi sai manzo Allah ya ce amalur rajul biyadihi sana'ar hannu tafi kowace sana'a zaman lafiya kuma tafi rufin asiri duk da mafi yawan masu sana'a hannu ba su fiye tara kuɗi ba amma sun fi samun biyan bukata a rayuwa sannan manzo Allah ya ce wa kullu bai'in mabrur dukkan cinikin da babu camama a ciki babu cuta babu cuwa-cuwa to duk kasuwancin da ya kubuta daga cuwa-cuwa ya kubuta daga duk abin da shari'a ta ce a guje masa na kasuwanci to wannan shi ma Allah yana sanya albarka da rufin asiri a ciki kaga manzo Allah bai magana sana'ar kwadago ba duk da ita ma sana'a ce to amma dai ana magana akan best sana'ar da tafi kawo rufin asiri tafi kawo me cin halal cin halal dan da wuya kaga mutum ka ba da dinki kuma an baka cin hanci akwai cin hanci a tela sai dai saba alkawari ba ba ka ba akwai cin hanci a gyaran mota sai dai ka je ka cuci mutane ka ce kaza ya lalace bai lalace ba su baka kudin ka sake samu su wani amma ba magana cin hanci ita wata cuta ce daban to amma a sana a ayyukanmu na na kwadago ni ma fa ma'aikaci civil service ne civil servant ne ni ma da kake gani amma ina gaya mana wannan ne gaskiya dan ma'aikatan gwamnati ma'aikatan albashi kada mu ci gaba da dogaro da albashi mu baza tunaninmu mu baza hankulanmu muna da damammaki da yawa bayan na albashi mu shiga kasuwa mu yi sana'o'in hannu da makamantan haka wani babban ma'aikaci ya gaya mun babban ma'aikaci ne fa ma'aikacin revenue ne ma kasan suna daga cikin ma'aikatu masu camama tunda su kuɗi ne suke tarawa sai abin da suka ga dama suke miƙa wa gwamnatin ba ca ne dukansu ba amma dai da yawa ana samun haka a ciki to amma duk da haka wata rana mun yi tafiya yake ce min kai malam aikin gwamnati bai ba na nace ranka ya daɗe me ya faru in ku manya kuna faɗa haka mu ƙanana kuma mu ce me yace malam sai an gama cika ma zuciya da son duniya sai a shatale ma kafa saboda shi aikin gwamnati kana sama kuɗinka suna karuwa kana sama kuɗinka suna karuwa kana sama kuɗinka suna karuwa rana tsaka kuma sai a ce to fito ka dawo zero ba kuɗin amma kaga kasuwanci wa zai zo ya maka ritaya sai dai kai wa kanka sana'ar hannuwa zai maka ritaya sai dai kai wa kanka to da ya kamata masu sana'ar eh, albashi mu baza tunaninmu akan wasu sana'o'in da yawa kuma shi yasa nace muku sau da dama za ku ga idan mutum ya gama aikin albashi wani lokaci sai kaga kana yin ritaya kuma a lokacin cutarka ta ajali take kama ka wani yana yin ritaya jininsa ya hau saboda kila ka daina fita aikin da ka saba kake zuwa ka ga mutane su ganka ai da ai kaza sai ka dawo zaman gida kai ta tunani in an yi sa'a ka iya karatun qur'ani kai ta tilawa amma in an yi sa'a baka iya karatun qur'ani ba to ka rinka bibiyar tashoshi yau waccan tashin labarai gobe waccan tashin labarai ka rinka siyan jarida yau waccan jarida gobe waccan jarida su ko waɗannan jaridun da tashoshin labaran ba abin da suke sa maka sai damuwar duniya ka ji an ce yau an kwakwale idan wancan yaro ka ce subhanallahi kan a gama sai ka ji an ce an farka cikin wani shi ma subhanallahi kan a gama sai ka ji an ce ban kuma ya tashi to dan Allah wannan labari irin sa ya kamata ka ji a wannan shekarar ai bai kamata ka ji irin wannan labaran ba kamata ya kai a wannan shekarun ko an kwakule cikin ka a gaya ma in ka zo ka ga mutane a tare ka ce me yake faruwa su ce maka wata ce ta haihu sai ka ce to Allah sanya alheri nan ko kwakule ciki akai dan kada a sa jinin ka ya hau wani dattijo na kai masa ziyara kaninsa ya rasu a nan garin dan batta ya fito shi ma bai da lafiya girma ya ci masa wajen shekara 80 sai muke hira sai ake cewa ah ka ji ko abin da aka faɗa a BBC ya ce a amala ina ruwana da ita ba abin da ya hada ni da ita ce ai ni tintini na gane ina bibiya waɗannan ba zan taɓa zaman lafiya ba ina ji da jinya ta koyaushe zan yadda da wannan amma yanzu sai ga wani har burgewa yake wai BBC ta ce Amerika ta ce Jamus ta ce to ta ce me ta ba abin kirki suka faɗa ba abin da zai tayar maka da hankali ne ya firgita ka ya gigita ka a lokacin da ba firgici kake bukata ba natsuwa kake bukata da haka dai ya kamata mu fahimci rayuwa mu zama wayayyu kada mu rinka kulle kanmu a waje guda tunda Allah madaukin sarki ya bamu maki masu tarin yawa da haka kai in ka bada kuɗi a irin wannan to ka sani cewa cutarka aka yi musamman tunda zuciyarka ba ta so inda zuciyarka tana so ne to in ka bayar ya zama kai ma ka aikata laifi la'anallahu rashi wal murtashi ta kama ka Allah ya tsine wa mai bada rashawa da mai karba to kaga kai ma anan ka shiga amma tunda kai tirsasa maka akai to ka shiga illa man ukriha to wannan dai kamar shine karshen tambayoyin mu sai a gurguje rahoton mu na kai ziyara gidajen gyaran hali guda biyu da muka yi a wannan sati da muke ban kwana da shi ko ya shuɗe kafin kewayewar juma'a kenan kamar yadda a baya mun faɗa cewa wani bawan Allah ya aiko mana da kaya daga ƙasar cana wanda wannan ya zaburar da mu akan cewa wajen isar da wannan saƙo nasa na kaya mu tallata wa sauran al'umma waɗanda suke da dama don mu je mu kai abin da nauyi kuma ya zama an faɗaɗa da daka a satin da ya wuce ranar talata mun je dawakin tofa gidan kurkuku na dawakin tofa inda akwai 'yan kurkuku a gidan kimanin mutum tamanin da muka tarar laraba ne kai ba talata ba laraba ne so da haka mun kai musu abubuwa kamar haka wanda zan yi mana bita su don mu ji an kai musu drum na ruwa irin katotan drum din nan na roba wanda yake kama da drum na ruwa saboda sun gaya mana kafin mu je mun tura musu da wakilai su je su nemo mana izini kuma su gaisa da su su ba mu izinin za mu zo mu kawo ziyara kuma su gaya mana ɗan abubuwan da suke bukata wanda za mu tawo musu da shi a matsayin tsaraba to sai suka ce suna bukatar abin zuba ruwa don alwala da kuma amfanin yau da kullum da haka aka je aka siyo musu wannan babban drum sannan akwai wani bawan Allah da ya ba mu dila ta barguna wanda muka ɗebi guda 25 daga ciki muka kai musu sannan mun tafi musu da rigar sanyi guda 27 mun kai musu wando na jeans guda 17 mun kai musu riga t-shirt guda 16 mun kai musu hular sanyi ita ma guda goma sha shida mun kai musu safa ita ma ta sanyi mai kauri ta kafa guda goma sha tara sannan mun kai musu manya-manyan tabarmi na sallah guda biyar mun kai musu man shafawa katan biyu mun kai musu turare kwalba uku mun kai musu gurasa curi-curi guda ɗari sannan mun kai musu magi leda takwas sannan mun kai musu magunguna na taimakon farko first aid irin paracetamol da filajin da kuma acid sannan su gidan kurkuku na dawakin tofa sun gaya mana da suna da liman wanda yake karantar da su kuma yake jan su sallah amma Allah ya masa rasuwa tun da ya mutu kuma ba a samun haka sakamakon haka mun tafi da liman daga nan birni wanda ya je zai ci gaba da zama yana karantar da su yana jan su sallah to sai kuma gidan kurkuku na gwarzo shi kuma wanda a lokacin farko da wakilanmu suka je don nemo izini gidan akwai mutum tamanin suma kusan ko dai tamanin da tara ko kuma saba'in da tara to amma da yake gidan gyaran hali ba gidan zama bane wani ne ya zo wani ya fita ko gidan dawakin tofa da muka je a safiyar ranar wani mutum ɗaya ya fita to su kuma gwarzo kafin a je ma wajen kusan rabin su duk an sallame su sun fita kwanakin su sun kare ko kuma an yi belin su to da ka an je an tarar da mutum 46 ne a gidan da ka su ma bukatar abun ruwa suna da ita mun basu barguna an basu guda 20 rigar sanyi 20 jins wando guda goma sha hudu t-shirt guda goma sha uku hular sanyi guda goma safa ta sanyi guda goma sha biyar set set ake nufi sai kuma man shafawa katan ɗaya sai turare su ma kwalba uku sai gurasa su ma curi ɗari to sai kuma su an tarar da gidan ah, masansu sokawai ɗinsu ta rubta ta zube ba hayan ya bayyana a fili kuma yana cutar da su to da haka sai suka roƙi cewa da Allah a sai musu tifa tunda an haƙa wani sabon sokawai ɗin a sai musu ƙasa tifa guda don a rufe musu wancan to shi ma an siya sannan su kuma a can akwai burtsatsansu da suke amfani da shi wanda ya lalace su kuma mun ba da kuɗi a ranar masu kai mana waya cewa an gyara har da canji ko mu dawo mu karɓa muka ce mun ba musu su ajiye asusun gyaran shi burtsatsan idan ya lalace a sake yin amfani da kuɗin wajen gyarawa waɗannan dai su ne rahoto na waɗannan gidaje guda biyu da muka kai kuma abin da ya daɗa ba da mamaki da burge ni a dawakin tofa mun da mutum ƙwaya ɗaya ya musulunta ba musulmi ba ne amma sakamakon shigarsa kurkukun Allah maɗaukin sarki ya azurta shi da musulunci ya musulunta wanda har cikin tawagamu ɗaya daga cikin 'yan uwa ya ba shi kyauta ta dubu biyar sannan kuma kayan da muka kai shi shugaban gidan bayan ya nuna mana shi ya ce to kuma shi za a ware shi a bashi wannan kyauta ta musamman za a bashi fifiko wajen rabon kayan sama da saura to wannan dai da kamar su abu ne wanda yake mai faranta rai kwarai da gaske fatan mu Allah madaukakin sarki duk wanda ya bada gudunmawa wajen waɗannan ayyuka na alkhairi da taro da sisi Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi dukkaninmu muna da damuwoyi Allah ka fi mu sanin su Allah ka yayi mana akwai waɗanda muka yi tarayya akwai waɗanda muka bambanta Allah duk ka san su Allah ka kwaranye mana abin da ya fi mu ya ubangiji ka iya mana kasar mu da yankin mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabannin mu Allah ka ƙara yin riko da hannuwansu Allah madaukakin sarki ka ci gaba da yi musu jagoranci wajen jagorantar mu Allah ka haɗa mu da mu da su akan abin da kake so kuma ka yadda da shi mubina wato ni amara ai na gani takardar daban to wani kuma yana tambaya akan wai sunan mubina zai iya sawa yasa eh shi ma ya halatta suna ne mai kyau lakabi ne na muhammad akan ce muhammad bayyin akan ce muhammad mubin to ta macen ana ce da ita mubinatu an gane ko da haka wannan suna ne mai kyau babu